amma ya hankuri in Allah ya sauƙaƙe za a baka amma shi kuma in an yi wannan yayi hankuri eh to in ka yi to shi ma eh, abin nan kai mai bayarwa an ka ce kai mai magana balle shi mai nema wani mana ya bayyana musu ne eh, haka ne ah, ah, haka ne wala ta ta'al yadaka ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الحق فتقعد ملوما ji ولا daga bakalunta ila wani ونجك sannan kuma kada ka zama rowa wanda yake kada ka sanya hannunka ya zan abin kwakwanci a zuwa ga wuyanka wato ba ka ba kowa ai la tumsika anil infa kada ka rike hannunka daga ciyarwa kullal masjid dukan rikewa wala tamsuda kullal bayt kuma kada ka saki hannunka dukan saki me ka samu ka mika fata da maluma in ka yi haka nan sai ka bayarwa sai ka zauna maluma abin zargi kuma in ka bayar duka sai ka zauna baka da komi mahasura mun ka da kayan kayan ke daga kowa la shay indaka raji'un lisani in ka bayar duka sai kowa ya gude ne don baka da in kuma ka rike ai ta zargin ka ce yana da yakin ga mutane kun gane ce kenan ka zan tsaka tsaka inna rabbaka إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا kuma ya tambihi inna rabbaka yusul rizqa ubangijinka yana cin shi dawa arziki ya yalwata shi ga wanda yake so shine liman yasha'u wa kadir kuma Allah na tawa ga wanda yake so innahu kana bi bari khadiran basira Allah ya zan mai gani mai jarrabawa ko masani masani mai gani ga bayansa ai aliman bi bawadin ya san abin da boye cikin koyan su cikin zuci zukatan su wa wahirin kuma da abin da yana su yana gani wa yarzuqahum ala hasbi misalin shina ba su arziki gurgurdan inda yadda yake zama amfani gare su wala taqtulu auladakum wala taqtulu

wato abin nan don tsoron imlakin talauci domin zamanin jahiliya mutum ya haihi bai diya sai ya turgude ta ko kuma ya kashe ta wai don gudun abin ne eh? ya shiga na hannun na zukuhun wa iyaku muke ba ku abinci wa iyaku muke ba su abinci wa iyaku har ma ku samu a kenan su ya'yan ake ba don ku samu ba ce na rukukun wa iyakun ba muke ba su abinci har ku samu inna qatalahum kana khidan kabira lalle kashe ya'ya ya zan zunubi kabira mai girma kuma ya zan abin nan wauta mutum ya samu ya'ya ya kashe Allah sauka sukan kashe don gudun ciyarwa sukan kashe don gudun abin kunya ko kuma don gudun talauci kada ka yi mata aure su ga jinan duka kai kayan can kun gane amma ba wata mai da wancan ba da yaya ce don waɗancan manya ne ake kira ba mai wannan ko ana son kada mace ta dauki don kila wani bai eh wato abin nan yan abin da zai hana wato tsawo wani a kashe wani tun wani bai abin nan da wanda bai zo ba wannan ba daidai ba wannan dai irin namu wanda ake yi a yau ana cewa saboda ainihin mu daidai sai da za a samu abin da za mu ne yin wannan abin wanda ya ce don abinci zai daidaita kamar bai dauka Allah ke bashi abinci ba wannan eh. Allah ya gado malam eh. to kamar yadda malam ya bada amsar cewa saboda kada wani ya zo to ai akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa Farisa da Rum suna yin wannan gila saboda haka bai shafe su bai musu koyo kuma ku saboda kenan wannan ya saba ne ko ko wani bai da kyau ne yana da to mu ci gaba ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا wala ta karabu zina kuma kada ku kusance zina ba ce ba cewa an kai kada ku yi zina ba kada ku kusance ta wannan abu ablagu min lata tuhu an yi ma abin nan mm, tsanani da an ce ba ce kada ku zo zina ba sai an ka ce kada ku kusance shi inda ku kana fahisha shi zina ya za abu mai muni wasa a sabila kuma ya munana shi za hanyar mutane ɗari kan huwa kun gane kun shi ma an hana ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد, فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إن to wala ta katar nasa da fi haram Allah kuma kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe shine ran musulmi da kafirin amana illa bil haqqi sai da hujja sai da wani dalili na shari'a illa bi sababil haƙƙi a shari'i, sai da sababi na haqqi na shari'a shine abin nan wanda ya ridda daga musulunci ko kuma ya yi zina ko kuma Ah, ya abin nan ya kashe wani ko ya yi shiraba ah, kun harshe ko eh, ya tafi ya dora fashi wa man da mazluma sannan bayan haka nan shi wanda an ka kashe kuma da wani ya kashe shi da zalunci wa man da mazlumun wanda an ka kashe shi alhali yana wanda an ka zalunta fa qad waliyi li waliyyi sultana mun ba da iko ga waliyinsa wato ƴaƴansa an ba su iko su rama amma kuma ta shari'a ba ya iske shi ya hada shi da duka ba taslidan alal qatil wato an ba shi iko ga mai kashe wancan dan uwansa ya rama masa wato da abin nan da shari'a fala yasri fil qatl bayan an yi shari'a alqali ya ce eh hukuncin sa kisa domin ya kashe wani to shi dan uwansa kada shi kashe kada shi banna ga kashe shi shi ce batun da an ce kashe shi bari ma kare shi ko in ture shi cikin ruwa ko in yi masa kaza kun da ko da an ya kutala eh, ya katala gairi katili kada ya kashe wanda bai kashe yi mai kashi ba aw bi gairi ma katala bi ko ko ba da abin da yayi kashi da shi ba innahu kana masura shi ya zan wanda ake taimako shi wanda an ka kashe mu mutum ai alwali shi waliyan sa ya zan wanda ake taimako Allah ya taimake shi bi mutul qisas na tabbatar da shari'a za ta bashi qisasi lahu wa bi anatil hukami lahu kuma masu su taimake shi alal qisas ga shi qisas ai istifa'i wato shi zan shi zai yi fa inna Allah ta'ala nasarahu Allah ya taimake shi yasu aujabal qisas inda ya wajabtar da qisasi lahu saboda shi wa amara lulati ya umarci shugabanni bi maunati alaihi taimakon sa akan wanda ya mai ya yi kisa A kun ga wata wannan ni'ima ce kuma wanda ya kisa ba ce ake a sai alama kamar na jahiliya ba Ayi ta faɗa tsakanin kabila da kabila sai yadda shari'a ta ce kun gane ci gaba wala ta karbu kun da mai yin abubuwa dan da halaye na zaman lafiya illa billazi ya ahsanu hatta yablugha ajudda wa حتى كان mara ولا تقربوا مال kuma in ya يا wani ya mutu ya bar yaro jariri ga hannunka kada ka canye dukiyar nan tashi don kaga bai da karfi kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati a san sai dai ku yi renon dukiyar da mu abin wanda yake kyawu ai la ku bi halin min al ahwali kada ku kusanci dukiyar maraya da wani hali illa bil khaslati allati a san sai da hali wanda yake kyawu min jami'il ihsan daga dukan halaye kace ayi mai tarkin renon abincin abin dukiyarsa wa hiya tamiyatu law shine ayi kokari ayi mai fatauci don ya karu in infaq alaihi min wa da shi bil ma'ruf da ya kamata hatta bashir buluga ashudda a rike dukiyar shi a rike shi kuma yaron sai ya kai ga iyaka karyansa ai bulugahu ila haythu yumkinuhu bi sababi aqali sai ya kai inda yake saboda yayi hankali da shirye shi yana yiwa alkiyamu tsayuwa bi masalih malihi da faru da abin da maslaha dukiyar shi fa hina idin tazulu wilayatu ghairihi anhu in ya zan ya zan baligi yana iya tsare dukiyar shi walici ya ɗebe sai a bashi kayan a to ga kayan ka ga waɗanda an kai ga yadda ribar da an ka ci ga abin da kake daga cikin su komai a bashi rubuce wa in balaga gaira kamilin kamil akal amma in ya balaga baya da hankali ko hankalin ba cikakke ba lam tazil walayatu an waliki bai gushi gare shi wala yushtarad fil bulugi an yasila ila 33 sada kuma ba sai ya kai shekara 33 ba bal mujarradul bulugi inda ya balaga ya fara hidda maniyi daga jikinsa shikenan wa huwa aqilun yakfi inda yana da hankali sai sai a bashi kayansa wa auhu bil ahdi sannan kuma ga wani hali ku cika alkawali idan ahadtum in kun kai alkawali ga Allah ko ko ga wasu mutane innal ahada kana mas'ula lalle alkawali ya zama wanda ake tambaya duk wanda ya alkawali to za a tambaye shi ya cika alkawalin nan ko bai cika shi ba kun gane mas'ula an wa awful kaila wa awful kaila idza kilzum wa bil mustaqim ذلك خير ahsanu tawila to kuma in kai dan kasuwa ne ga hukunci wa ahul kaida idza kiltu ku cika ma'auni in ku an kun yin awo musakka a cika yin awo awo wadanu bil qazalil musaki in kuma aunawa ne zinariya ne ko wake ne za ko da wanda yake da aunawa ne kamar abin su gishiri su abin nan nama ku auna da ma'auni musaki wanda an matsaye daidai ai almizan sawi zalika wa wato yin cikawar ma'aunin zakka da ma'auni shine alheri wa asan kuma ya kyawo tawilin ga fasara ga ma'aman ga makoma kada ku dora karkacewa domin dan karkacewa nan da kai kana cin haƙƙin wani zai ya kona abin da an gare ka ci gaba ولا تقف ولا تقف ما ليس لك به علم السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا to wala ta kawo malai sarka bihi ilmu sannan bayan haka nan kuma kada ka dora tsegun gumma abinda baka fada baka sani ba ka dora fadi, kada ka tsaya ga abinda baka da ilimi ga kansa ai la ta qul ra'aytu kada ka ce na gani walam tara alhali baka gani ba wa wa lam tasma kace na ji hali baka ji ba wa alimtu wa lam ta'lam kace na sani alhali karya kake baka sani ba wa qila ma'khuzun min al-qafa ka annahu ya qaful umura wa ta qiyya kidan kullun kana bibiya al'amura kana bincike ya tabi'uha mutun ya dora bin su wa ya ta'arafa shi dora sanin su wa haqiqatu annahu la yatakallamu fi adin bi ne abinda dai ake nufi kada ka yi eh, magana ga kowa da zato ka zarge shi da zato kun gane inna sama ku saurara ba lalle ji wal da gani wal fu'ada da zuciya inda ake tunani kullu ulai kana nu mas'ula dukan waɗannan mutum yana ana tambaye shi gare su don me ka sai dinin kaza don me kai kanka kaza don me kai tunani akan kaza bai shahe ka ba don ka kawo fitina wato abin nan eh, kana anhu mas'ulan sahibu ma za ku ala bihi duk wannan ganin da anka baka za a yi ba bincike da shi jin da anka baka za a yi ma bincike zuciyar da za ka yi tunani za a yi ma bincike da ita kun gane ci gaba to wajen awo a kan kaza hmm. an hana dai a karkatar da abin awo eh. yin yayi tsoro ba yadda dai ya kamata ga shari'a ولا تنشئ العلم ولا تنشئ ترجي في الأرض مرحا إنك لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال bayan an faɗi waɗancan abubuwa na mu'amala wala ta shi bil alli marhan kada ka tafi cikin ƙasa kana mai nunawa girman kai kana nunawa kai kake kowa kada ta kama ai za mu rahi kibar da girman kai warko ila da takama kada ka yi tafiya haka nan haka nan innaka lan tahrika al-arda kai ba ka iya kece kasa haka zurma ciki iyaka ka saka ka wuce kawai kamar ba ta sani ba ai ko tasquwa ba ka iya huje kasa hata tabluga akhir haka kai karshen ta bikibar ka da girman kanka walan tabluga al-jibala kun ba kai ga zuwa tsutsulan ga tsawo ko kana iya tsawo haka kere su alma'ana annaka la tablughu hadha almablagh baka kai ga irin wannan hali da zaka yi huja kasa ko ko kai tsawo irin na duwatsu to fa kai wata kasalu ya kake takama kuma duk abin da cikin cikin ka kashi ne hmm? to kullu zalika kullu zalika kana sayyatan 'inda rabbika makruha kullu zalika duk waɗannan abubuwa da anka ambata mas'ala 20 da da biyar al-mazkura to an ka ambata min qaulihi ta'ala wala tajal ma allahi ilahan akhar ba shi an kawara ba to abin nan bai wadan bai lawi kan eh, ko to fa wato bai lawi ya ce fa awwaluha la tajal ma allahi ilahan akhar wa thaniha wa thalisuha wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kun ga tauhidi da sauran ibada tsakaninka da Allah ko lishtimalihi ma ala takalifaini al'amri bi ibadati llahi wan nahyi an ibadati ghairihi kun fahimta ko rabi'u hana hudu bil walidaini ihsana khamisuha fala taqul lahumu uff kada kai ma musu munyan magana sadisuha wala tanharhuma kada ka tsawace su sabi'uha wa qul lahumu karima ka wada musu magana mai kyau saminuha wa hafil lahumu hmm. kai musu addu'a ashiruha wa ati zal qurba qaw mai zumunta ka bashi haƙƙin sa hadi asharaha abin nan wal miskin shi ma ka taimake shi sani asharaha wa ibn sabil ثالث عشرها wala تب... ولا تبذل تبذيرا kada kai banna banna rabiu ashariha fa qul lahum qawlan maysura kawai da musu magana mai sauki su wadanda sun karoce ka khamis asharaha wala taj'al yadaka magalula kada kai rowa sadisuha sadis asharaha wala tubsudha kada ka miƙe hannayen kuma kai ka zubar kawawa sabi asharaha wala ta wala wala ta qatul auladan kada ku kashe ƴaƴanku samina asharaha wala ta qarabu zina tasi asharaha wala ta qatul nausu kada ku kashe wani rai ishiruna 20 na ishirin kom wala yusrif fil qatl in an kace an yi ma an an taimake ka kai kisasi to kada kai banna wal baqiya ko wala saura wala taqrabu malal yatim har zuwa karshe wa aufu bil ahadi wa aufu al kaila wazinu bil qisas wala taqum wala taqum wala taqum malal laka bi ilmu wala tamshi fil ardi marahan wa kulluha takalifatun dukan waɗannan abubuwa ne waɗanda aka azama mutum shi ko an ka hana shi kana sayyihu kullu zalika kana sayyihu inda rabbika makruha dukan waɗannan abubuwa da muka ambata 25 to wanda abba ya da kyau kun haɗu mai kyau eh kana sayyuhu wanda ba ya da kyau ko kana atan ga wata kira'a kamar da karanta wata mm, mugun sa ya zan inda makaruha abin kyama inda rabbika an ce kai kaza to akwai aka wanda ba bai da kyau ko an faɗi mai kyau to wa fi qira'atin atan al muradu biha al manhiya to wanda an ka hana sun zan isna ta asharata goma sha biyu khislatan wata ni da atan mura'atan li ma'ana kullin kun gane ko ma'ana kullu wato dukan su sun zan sayya wa qawluhu makruha tankiruhu da yace abin nan makruha makruhatan ko abin nan mura'atan li lafziha don makruh muzakkar ne wa fil ayati iktifa'un ay wa kulkum ai wa kana huznuhu wato akwai iswa abin da yasa an kai akwai kyawun sa alhusn minhu wa huwa almamuratu inda rabbika mardiya wato waɗanda anka ambata su ne yarda durin ubangijinka mahmudan waɗanda ake godewa waɗanda ba ambata ba su ne masu muni yana wa bihi tatimul muqarana da wannan ko muqarana zama halaye ya samu ثم عقب على ما تقدم ga taqibi dan kamin muhara wani eh? mun yi ba mu شكنا با ba to ba kuma tawa ba kuma ga abin da an kai yau to kamin abin a ga su dai su abin wannan aya guda ثم قبل ما تعالى ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهنا آخر فتلقي في جهنم ملوما مدعورا to sannan suma qaba alama ta kaddama fa qala yayi takibi yace zalikal ma wa ilaika rabbuka wannan abu da mun ka ambata surorin nan goma sha biyar to a nan ishirin da biyar wato yana cikin abin da mun kai wahayi zuwa gare ka ya muhammad min al hikimati wannan yana daga cikin hikima abinda da hikima magana wanda yake ka karanta ka gane ma'anarta ai min shara'i na shari'o'i allati lam tunsakh ah, ah, zikruha wanda yake ba shafi ambaton su ba fi tabari asharata aya cikin aya goma sha takwas awwalu hala taj'al ma allahi ilahan kana mai girman ka kasa wa min ko yace wato min da a cikin wannan min ma'auha domin ma'amci nan da an kai biyu akwai min ko domin nan yake litabili wato daga ciki waɗannan yana daga cikin abin da an kai ma wahayi ba su duka kenan ba an faɗi dai da biyar akwai wasu لأن ba بعض ما ما أوحاه lahu ta'ala domin waɗannan da biyar din nan sashe ne daga sashen abubuwan da Allah ya wahayi zuwa ga annabi eh, linabihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta da almalahi ilahin kuma an ka kara ruhewa da tauhidi da tauhidi an ka ce kada ka sanya wani abin bautawa tare da Allah fatul qafi jahannama Maluma madhura in ko har ka hada wani tare da ubangiji ga ibada to za a jefa ka cikin jahannama Maluma kada wanda ake zargi madhuran wanda an ka tunkuɗe daga rahama ai an rahmatillahi kun gani an fuskanci annabi da wannan amma abinda an makasudi jama'a wa fi takararihi ga wai takararin wannan tambihun ala anna tauhid mabda'ul amri an fara da shi kuma an kai da shi shine farkon al'amari kuma shine karshen sa muntaha fa inna man la qasda lahu wanda bai da nufi ba da amalu kuma komai da niyyar kwarai wa man qasada bi fi'lihi wanda ya niyya da aikinsa, sa ki ko ko gaba da aikin sa gaira ko yayi nuhin wani Allah ta'ala za a sa'i aikin sa ya tozarta wala annahu ra'atul hikmati kuma shi tauhidi shine asalin hikima wa malaku kuma da shi ake mallaka komi don kun ga ɗana saba mu uba saboda abin akida ta ta bambanta warata ba alaihi awwalan don haka wato tun harko shi an kasa yayi asali wato ma huwa akibata shirki ya nuna abin da yake karshen shirki a duniya cikin duniya na hasara wasani ha kuma ko sannan karshe ma huwa natijatu abinda an natija sa abinda akiba shi wato fil ba cikin lahira akiba ta lahira fa qala fatul kafin jahannam maluman ko kuma da ko maluman saka madhkuran wanda an ka tunkure ai mu adam wanda an ka nisa ta daga rahmar Allah ta'ala kun gane to ko na aunin ajewa akwai saura kalan ko ko mu aje nan Ina tambaya ne aya ta goma. Aya ta goma? To me kake so? Tun a shiri da ya ce wa masharu alaiha. Eh? Wa masharu alaiha. وينذر الكافر وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة أتنا له بالخير وبشر على وتركينا لا يمره ما الخير ما لا يعلم ما الخير لنفسه وما الشر عليها. عليها حاجة لكم كم؟ عليكم كنفسي.

ga wasu littafi wasu abin nan ta kalma ni su santana kai mai abin nan dauko bi ba ka gani cikin su akwai abin nan dan abin nan ayoyin qur'ani an rubuta cikin yan takardu kadan an fa don mutane su dora ki kun gani kada kowa ya koma sayan su Allah ya sauƙaƙe. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun san wannan sura abin da take karantarwa comparative study ana hada abubuwa ana daidaitawa to sannan kuma ya yi magana tauhidi saboda haka wato nan gaba zai ci gaba da abin nan wala ma amara bi tauhidi wa ha an isbati shariki lillahi bayan yayi umarni da ayi tauhidi a kada ta Allah ga bauta kuma ya hana ga tabbatar da akwai abokin tarewa gare shi azba'ahu bi zikri fasadi tariqati ma athbata alwalad lahu ta'ala zai bata hanyar wanda ke kokarin ya tabbatar da cewa Allah na da da la siyama an yakuna zalika alwaladu ahsal auladi kuma yayi muqarana tsakanin yaya akwai da namiji akwai na mace maganin ginawa ba sai mace kun gane indal ka'ili. wato gun mai fada shi mai fada ya ce Allah na da da gare shi wato bai san ba shi biya mace fa qala ce afa mai tamkar wurin sa ba wurin mu ba

<coughs> Ah, bayan ubangiji ya ce ah, kada abota ma kowa sai shi a tsarkake shi sai ga wasu wawaye suka ce kuma wai har yana da yana da ɗaya mata ma inda ko sun ce ba za a abin yayi sauki afa asafu rabbukum bil banin shin ubangijin ku ya zabe ku da ƴaƴa maza ya ku masu cewa Allah na da ƴaƴa mata wata kaza min malaikati ina sai shi ko ya dauki mata daga cikin mala'iku ai banat wato ya'ya li nafsihi bi za'amikum gari awaku wannan daidai innakum la taquluna qawlan azima wato lalle ku kuna faɗa bi zalika da wannan magana kuna faɗin magana wadda an mai girma bi ilafatil awdad ila da jingina wa ya'ya zuwa ga Allah wa hiya khasatu balil ajsad wato samun ya'ya masu jiki suke haihuwa ko ba haka ba eh, lisur'ati zawaliha domin nan da nan suna gushewa summa bi tablil anfusikum alai sannan kuma kun ka fihitar da kawunan ku ga ubangiji kai su ta aluna lahu ma takrahuna inda kun ka sanya masa abinda ba ku so na yaya summa bi ja'alil malaikati alladhina hum min ashrafil khalqi adwanahu sannan kuma mala'iku waɗanda yake sune mahi halitta daukaka halitta domin sun yi mutane daraja banda annabawa wato domin su ba su saba ma Allah sannan kun kamaishe su yaya mata sannan kun ka jingina ga Allah kun gane abin ya himu ne kwarai to ci gaba wala kar sarrabna to wala qasarna fi hadal qur'ani mun bayyana cikin wannan qur'ani wato mun taho da bayani daki daki nau'i nau'i sarf sarf wato ko nau'i nau'i li yadhakkaru dan mutane su azu wa ma yaziduhum illa nufura bai kara musu komai sai gudu anil haqqi daga barin gaskiya ana faɗi suna ƙara nisa Allah tsare mu kun ga na hankalin mutane ba kyau kamar dabbobi kullum kullum kana kana ma'ahu آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لهم وضعك تبع النبي يتيمسوا لو كان معه آلهة da Allah akwai akwai abubuwan tarewa akwai wasu abubuwan bauta ba tare da shi kamata kuluna kamar yadda kuke faɗa idan labta ga ila dil arshi sabila da su waɗannan alihatin nan abubuwan bauta wannan da sun nemi hanya zuwa ga ubangijin al'arshi ba za su kyale shi da ya zauna da al'arshi shi ɗaya kuma shi ɗaya adda sama shi ɗaya adda abin nan tun da duk abin bautawa ne sun sai su faɗa da shi in ya so mai ƙarfi ya ya amshe ko ba haka ba luhu ala adati muluki dunya wato domin su kashe shi wannan shine al'adar sarakunan duniya wanda ya ƙarfi shi ya kashe ya zauna inda ta'adun sun yawa wa qawluhu ila dhil arshi isharatu ila ila sihalati muharabati dhil arshi wato kenan wannan bai yiwa ai yaki da wanda azza al arshi ai maliku kullul makhluqat wanda yake ya halicci komi yana yiwa ai hada da shi to tunda bai yiwa ai hada da shi ashe ba bai kamata kuma a hada shi tare da kowa ba yanzu da mun ce daga nan a nada wani sarki a kai zariya sai zariya ke fara faɗa da mu daga nan to ce gaba kul قل سبحانه وتعالى zahana Allah ya tsarkaka wato eh, tanzihan lahu tsarki ya tabbata gare shi wa ta'ala kuma Allah ya daukaka amma ya kulu na ga abin da suke faɗa na ginawar abokin tarewa gare shi uluwan kabira daukaka wadda bai girma mazar waƙe mawqit eh, ta'ali wa ta'ala wa barhana ala nabi shariki lahu fa qala ga dalilin da cewa ba ya da abokin tarewa nan tusabbihu lahu يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن إنه كان حليما غفورا to ga dalilin da cewa ubangiji shi ɗaya ne wato abin nan abin bautawa tusaddu lahu samawati sabu sammai bakwai duk suna mai tasbihi suna tsarkake shi wal ardu haka nan kasa tana tsarkake shi wa man fihi da wanda a cikin sammai da kasa wa in min shay'in ba wani abu cikin abubuwan da Allah ya halitta illa yusabbihu lahu face yana yin tasbihi game da gode gaba ne gode mu ubangiji ay yaquluna subhanallahi wa bihamdi suna faɗin haka nan walakin la tafqahun tasbiha amma ku ba ku gane tasbihin da suke yi li annahu laysa bi lugatikum ba da magana ku bane ake yi bal bi lugatin la tafhamuna da lugogi wadanda yake ku ba ku fahimta maganganun da ba ku fahimta wale annakum mahjubuna an sama'a kuma an sha maka ce kuka sauraren abin da suke faɗa wa hada ya kasa li'anna tasbih al bi lisan al-maqal wannan ya nuna kenan wato su abubuwan da ba su da rai suna magana suna tsarkake Allah da harshe na magana wa huwa alladhi ikhtarahu al shine hazin ya zaba wa azbata kuma ya tabbatar da shi bi ahadith mutaaddida ya tabbatar da wannan da hadisai waɗanda yake masu yawa wa huwa qaribun jiddan kuma wannan yana kusa yana yana ya fahimta shi domin ga abin nan tsakuwa ta yi tasbihi ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ga ice kuma na abin nan na dabino wanda ya yi tasbihi ya kuka wakila inna tasbih al-uqala bi lisanil maqal ko ko masu hankula kaman mutane da aljannu da mala'iku da harshe irin na magana wa tasbihu gairin sauran tasbihi ga wanda ba su da hankali min al daga cikin dabbobi wal jama'a da sandarari bilisan hali wato kaga wannan baki wannan ragwaya wannan mai daci wannan mai ja wannan mai ga anan haisu ta dullu tilkal makhluqat inda yake waɗannan abubuwan halittawa za su yi nuni ala sani ga mai aikata su kudarci da ikonsa wala difi hikimati da hikima shi wanda yake mai abin nan mai laushi baka anna hatan iku bi zalika ba suna magana da wannan suna cewa ku dibi wanda yayi mu cikin wannan hali ba abokin tarewa gare shi wa yasiru laha bi manzilati tasbih wannan ya zama musu matsayin tasbihi na baki wal khitab lil kufar wal khitab lil da an kace ba ku fahimta kafirai ba su fahimta musulmi na ganewa wa hum la yabqahuna tasbih al mawjudat su kafirai ba su iya fahimta tasbihin abubuwan da asamanni li'annahum azbatu lillahi shuraka domin sun tabbatar ma Allah abokan tarewa wa zaujan kuma suka ce yana da mata kenan wa walada sun ce yana da 'ya'ya kun gane Ah, ina son ka tabbatar ma Allah mata eh su ka tabbatar ma Allah mata su kafirai suka eh, mun ga cewa mun mata shi kenan eh, kuma abin nan aljannu matan shi mala'iku ƴaƴansa wa waladan da da fahum an akthar dalail tauhid saboda ka sun shagala daga dalilan tauhidi wa da annabci wal ma'ad kuma da makoma ba su dibe su innahu wa lalle ubangiji kana haliman gafura ya zama hankuri gafuran ko mai rihewa zunubi mai gafartawa hayatu lam yu'ajilukum inda bai muku gaugawa وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا to wala ma ƙara na bayyana risalati Musa libani Isra'ila lokacin da ya bayyana wato mu ƙara na abin nan manzancin Musa ga zuwa ga bani Isra'ila wa bayyana risalati Muhammadin libani Adam bayan haka ne shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam an ka nuna manzancin zuwa ga mutanen zamanin sa duka ajma'ina gaba ɗaya na saba an yadhkur lin nabiyyi ma ya fazu to ashe kenan tunda an kace annabi ban zo ne ga dukan duniya ashe an yi mai sababin makiya saboda haka ashe sai a nuna masa kuma wani abu wanda zai tsora neman tsari da shi aw ma inna qalbuhu anil qatl ko kuma zuciyar shi ta ta na cewa ba za a kashe shi ba kama kana banu isra'ila ta kasul anbiya kamar yadda an bani isra'ila suna kashe annabawan su balle wannan aka ce ba nasu ba kuma hayya hina su ba da Musa ba bayan Musa fa kala yace za idza qara'atul qur'ana in ka karanta qur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati ijaban wasura sai musanya tsakaninka da waɗannan da ba su imani da lahira musanyin hijabin shamaki masturan wanda yake mai ruhewa ai sati da mai ruhewa da ka gare ka wato har shi ba shamakin ma ruhashe ne balle kai da ya ruhe kun gane ko sati da laka arhum wanda mai eh, ruhe ka fala ya raunaka ba za su ganka ba idza aradu laka in so kai biya kashe ka wal qur'anu huna mutlaqun ko ina ka karanta na qur'ani don tsoro Allah zai tsare ka fi ayi makanin min ko wuri karahu wa huwa hibzu an qatl tsarewa dai daga kashi wakila salatu ayatin mashhuratin min an-nahl wato wasu ayoyi ne uku sanannu cikin suratul Nahali, da suratul kafi da suratul jatiya wa hiya fi suratul nahl ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim wa sabbihim waɗannan su ne waɗanda Allah ya rufe abin zuciyarsu da jinsu ba su gani cikin suratul kafi wa ja'alna ala qulubihim akinnata an yaqahu mun ka sanya abubuwan ruhi aka zukatansu ba za su gane shi ba wa fi hamil jatiya ko fi hamim al jatiya fara ko afara ayata bani ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin kaga wannan da ya riki son zuciyar shi shine abin bautawa mu Allah ya bar shi akan ilmi waɗannan in mutum ya karanta su bai tsoron kowa aya hmm? sai Allah fakana Allah ya hu bi barakati hadhihi alayat Allah na sha maka shi tsare shi saboda albarka waɗannan ayoyi ya ruhe shi an uyunil mushrikin daga idanun kafirai ko su zo su kashe shi ba su iyawa intaha wa fil qurdabi kuma cikin qurdabi qultu wa yuzadu ila hadhihi alayat ana karawa zuwa ga waɗannan ayoyi awwal surati yasin ila qawlihi fa hum la yusiru yasin Kura qur'an laka abin nan wajalna ala qulubihim akinata an yaqfiya min yana yadihim sadda wa min ala sadda aka shaidan hum la yusiru wali ma fi sura wali ma fi sira kuma abin da to cikin tarihin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min baiti lil hijra annabi ya hito wato za kina hijira daga dakin sa an gewaye kafirai sun gewaye suna son waye su kashe shi gaba ɗaya arsa wanda ya kashe shi kun gane wa kaza habnatan min turabin sai ya cike da hannu ne na ƙasa fi yadi wa kaza Allahu absar al-kuffari anhu wa Allah ya ya amshi idanun kafirai ganin su da gare su fala yarawna ba su gana annabi gashi suna tsaye idanu turu turu waje ala da zalika turab ala ru'usin ya shiga yana watsawa wannan turbaya akan idanun su akan kanun su wa huwa yatlu yana karatun waɗannan ayoyi min yasin ولن يبقى منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه وقد وضع على رأسه تراب با wanda ya rage daga cikin su a ce ya sa ya akan kansa sun man sarrafa ila haitu arada sannan ya tafi inda ya ga dama arada an ya sayo har inda ya ga dama wato intaha bi ikhtisari kun gane kun eh eh la yan bata in kai da qur'ani Allah ya ba sai ya kare ka ba eh, eh da tsarewar shar'in tsarewar dokokin Allah ba wai da duhuni duhun abin nan kai mutumin motsa ba ka gani na ni ka ganin ka ba wannan ba wannan ba ta da wani amfani duhun duhuni duhu eh eh ya kamata ka san ma'anar bayan da bai san ma'ana ba ai kuma sai ya mai da abin kuma wani eh da eh? za ka ji tsoron Allah baka san abin da kake karatu ba eh ba laya an ka ce ayi ba annabi bai taba yin laya ba har hanawa yake ayi وجعلنا على قلوبهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا waja'alna ala qulubi nata mun ka sanya wata abin nan rufai akan zukatan su ba su gani an yabqahu ba za su iya gane shi ba ay min an yabqahu alquran ba su iya gane qur'ani wala yafhamuna bu saboda ka duk gaskiyar da ake faɗa mu wanda Allah ya rubuta zuciyar shi wato bai iya ganewa wa aula yastatiquna an yatafakkaru ba su iya tunani fi tsariki wato ga hanya allati yanjahuna fiha fi qatlihi wato inda za su ci nasara ga kashewar annabi ba su iya tunani wa fi azanihim waqaran kuma Allah ya sanya wani nauyi cikin kunnuwansu fikilan nauyi wala yasma'una ba su iya jin adina qur'ani aw al-ihtimal al-thaqila ko ko an ka sa musu kaya mai nauyi tulbituhum al qiyam li muharabati ko sun so su tashi su yaki annabi sai su kasa tashi fa inna nawma mawdu'ul udun domin wurin bacci kunne ba ga ido ba ido ana sa abin nan bacci a ruhe su don kada wani abu ya fada musu amma bacci ga ido yake ga kunne ramna ala azamin filkati sinina adada mun ka buga ga kunnuwa cikin kogo sinina adada shekaru masu yawa wato su ta bacci wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wa dawu Allah ya ce ma annabi in ka ambaci eh, ubangijin ka shi kadai cikin qur'ani wallau ala na nufura sai su bada baya akan idan abin nan bayan su nufura suna masu gudu an sama alqur'ani in ka in kana karatu sai su yi ta gudu aw an muqawamati ko kuma ba su iya fada da kai ko da an karanta qur'ani ba su ma su jiya sai su yi ta kidi don an kada aji ko kuma sai ta ah, ah, ah, a a a kada aji abin da ake fada kamar mutanen ruru to ci gaba nawa alam nahnu a'lamu bima yastami'una bihi إذ يستمعون إليك وإذ هم نجي وإذ هم نجوي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا na na alamu minka bima yasmi'una bihi wato mu mun ka ka sani ga abin da suke saurare na Qur'ani ai sababi hi min al-hazin al ina izginin da suke yi iz yasmi'una ilayka lokacin da suke saurare in sun ji annabi na karatu sai su tsora saurare suna izgidi in sun ka saurari karatunka wa idhum la yaqulu lokacin da suke ganawa tsakanin su ayyata najawna bayanan lokacin da suke ganawa tsakanin su ayyata haddathuna suna hira فصرمناهم عن محاولة القتل sai mu karkatar da su daga tunanin su kashe annabi sai wani ya ce mahaukaci ne wani ya ce a ba mahaukaci bane mawaki ne kai ba mawaki bane kaza ne idan yaqulu zalimuna lokacin da azzalumai ke cewa lokacin da suke ganawa inda taduruna illa rajulun masbuga ba ku bin kowa face mutum wanda yake tsatsace mahadu am maqaluba wato wanda yake an yaudare shi maqaluban shi akali an juyar da shi ga hankalinsa wala khaira fi qatlihi mai amfani kashe shi bai da hankali to eh, ya za mu yi abin nan me amfanin kashe shi eh wato suna ganin wato annabi kenan ai ce ne saboda haka wato wannan maganganu da yake zakkuwa da shi ba na hankali bane wa ka iya zagin gumaka da hankalinsa <laughs> kun gane to ci gaba انظر كيف ضربوا لك to wa unzur wato abin nan kadiba ina ne eh? unzur wato kadiba ya muhammad kai fadar rabu lakal amsali da sun ka buga ma misallai bil masul suka ce wai an yi masu hiri wal kahin ko boka wace eh, gashi yana bokanci yana raba miji da mata yana raba da da mijin ubansa yana wa sha'ir kuma ko ce mawaki ku ji abin da yake faɗa ba fadallu sun ka bace bi zalika anil kuda wato maimakon su yi tunanin gaskiya sai su kara bacewa fala yastadiuna sabila ba su da ikon su abin fadallu sun ka bace daga hanya hanyar kwarai fala yastadiuna sabila ba su da ikon su samu hanyar kwarai dariqan ilai ba su kai ga hanya zuwa gaskiya wa badala wa badala an yatafakkaru maimakon su yi tunanin fi duriqil qatl ga hanyoyin bi a kashe annabi tafakkaru fi kalimatil inkari sai tunanin suke ya ya kai ba ba abin da yake wada ba gaskiya bane ba ga yana raba da da uba ba yana raba uba da ma'an eh, miji da mata yana raba aboki da aboki wa qalu wa qalu idza kunna imaman wa rabbana inna lamab'uduna wal jadida wa qalu kuma suka ce ai kiri lil ba'th masu musun tashin kiyama istihza'an da sauran izgiri wa sifafan li ra'ayi kuma don sauka da suna ɗaukar ra'ayin ka wato abu mai sauki suna cewa ai idan kunna izamun wa rufatan kudiba kuma yake cewa in an mutu wai za a taso shin in mun ka zama su ƙasusuwa rufatan waɗanda sun ka rudduge cikin ƙasa a ina lama gusu na harkan jadida mu kuma ana waɗanda ake tayarwa ne wata halitta sabuwa ku dibi abin da yake faɗi almushahadatu wal munafaatu wannan suna ganin kenan akwai nisa wato suna mukarana ga yaya abin da yana danye mai rai ya mutu ya mutu ya lalace ya bushe ya zauna da dugagge ake mai shi da rai ku dibo wannan ba hauka ce kun gane kun to قل كونوا حجارة أو aka ja hankalinsu an ka ce kuno hijarata in kuna so ba ma ku zau da duddugaggi ba ku zan duwa a hadidan ko bakin karhe duk da ka za a mayar muku da rai ba zai zama bakin karhe ya hi nisa ga rayuwa ba da to ku zan haka nan aw khalqan min ma yakhuru fi qudurikum aw khalqan قل الذي فطركم أول مرة فسينعظون إليك رؤوسهم ويقولون متيعون قل عسي أن يكون قريبا to aka ce ku zan duwatsu ko kuma ku zan bakin karfe duk da aka za a mayar da ku aw khalqa mimma kabru fi sudurin ko kuma ku zan wata halitta wanda yake ga ganin ku cikin zukatan ku wannan halitta bai yiwa a samu mata rai ai ya'zumu an an qabulil hayati wato rai wato wata halitta wanda yake ga ganin ku wato ya tana buwaya a samu abin nan tana girma a samu mata rai fadalan anil izab wanda yake mata ai kasusuwa kusa ga rai a kusa ga abin nan nisan ta garai wa rufat ko dukagin kasusuwa la budda min ijadi ruhin fi kun duk yadda kun kai ba makawa ga samar da ruhi gare ku kun gane ko ina misali daga dutse ko kuma abin nan kudi ba abin nan batir dutse ne amma da rai in ya mutu sai ku ɗebe ko ba haka ba ba eh, sauki fa sai kuluna za su ce man yu'iduna ya an ce za a mayar muku za a samu ku ce wane ne zai samu na ran nan qul alladhi fatarakum awwal mar ka ce wannan da ya sanya muku rai tun farkon lokaci shi zai mayar ai wato sawa farko bata yi kamar mayarwa ba kun gane ko mayarwa ta yi sauki mayarwa bata yi kamar sawa daga farko ba hmm. walam takunu shay'an da ba ku zan komai ba li'anna al ala badi wanda ya samu iko ga farawa qadirun ala al mai iko dai ga mayarwa huwa mayarwa ma ya sauki to in ka wannan magana ba su da abin da za su ce za su kada kansu ta tabbata <laughs> hankali ka a daga sama zuwa kasa a yin Eh, ta'ajjuban don mamaki wasu za kuma da irgini wasu kuriyatin da janci wa na mata hoto yau shi za a yi wannan ku ga ke da tunanin su ga abin bai yiwa ne kula a sa'a ko na kariba ka ce ana ne zan kusa ba nesa ba kun gane yau mai uku eh يوم يدعوكم وتظنون إن لبثتم إلا قليلا wato nan da nan kusa ira nan kusa mayar da ranku yau mace ya duku ku ranar da Allah ke kiran ku ay yunadi ku min al-qubur shi kire ku ga abin nan daga cikin kabrin ku ala lisan israfil a kire ku a ce ku tashi wata sajibuna ku kuma ku karba ay wata jibuna ku karba da wata kiran sa min al-qubur daga cikin kabrukan ku ku tashi bihamdi alhali da gode masa domin ya nuna kuma wani iko nashi wata rahama ce gare shi ay hala kawdakum mutalabbisin bi amri ku tashi kuna gode masa inda alqiyam ne kuma lokacin da kuke tashi daga kaburka waru annahum yanfuduna turaba arhusin an ruwaito lokacin da suke tashi kuma suna kakkabe turbaya daga kansu wa yaquluna subhanakallahumma wa bihamdik abinda aka nema tun duniya suke sun ki وقيل قوله بحمده بمعنى وله الحمد يتاير دكو الحالي وله الحمد شنا دبوديا أي كأنه قال وإن كنتم تصادقون ko da kun kazan kuna izgili bi ma aqul lakum ga abin da nake faɗa muku yanzu fa innahu waqin sai a kula mahalata aqulu ina faɗin wannan wa mu mutalabbisun bihamdi ina gode ma ubangiji arshe da إلى الحق domin ya shirya da ni zuwa gaskiya wato kun ga akwai mukarara kenan tsakanin mai imani da wanda bai da imani wa nuna kuma kuna zato hina qiyamikum min al-quburi lil ba'th lokacin da kuke tashi daga kaburka don tashin kiyama kuna zaton illa bisu ba ku zauna ba illa qalilan wato ba ku yi zama cikin duniya ba ko ba yi zama cikin kaburka ba illa qalilan sai dan kaɗan. da hauli ma tarawna amamakum nan tsoron abin da kuke gani gabanin ku min azabi na azaba ashadda wa ta tsanani min azabi qabr lokacin da sun ka tasar ce yaushe ma mun ka tashi ba yanzu ne mun ka kwanta ba Allah sauƙaƙe to ci gaba wa ba da إن الشيطان ينظر to jama'a kun san masallaci yana neman taimako balle ma ana shirin fara harsashen gini ah, don haka wata wanda an shugaban aikin nan wazirin katsina ya aiko a sanar da ku za a yawata zuwa za a ɗora zagawa da kafacin ne na neman sadaka fi sabilillahi Allah ya taimake mu wanda ya bayar Allah ya saka masa eh, in kyaut in ya zan sadaka fi sabilillahi ce in ta alheri ce za a ninka goma karanci in ta zan fi sabilillahi don ɗaukaka kalmar ubangiji za a ninka ta karanci sau ɗari bakwai kun gane Allah ya taimake mu to ci gaba eh? wa ba da an zakara ma ya ji alu ashabar da awati mulma inni bayan ya ambaci abinda zai sanya masu kira zuwa ga Allah su zama na tsatsufi an husin ga kanun su ba an gaya musu su karanci Qur'ani ba kuma ko sun karanci Qur'ani maimakon a yi tunanin kashe su a yi tunanin karyata su kawai ko ba haka ba min karatu Qur'ani karatu Qur'ani eh, bayyana fi ma yati bayan ya gama wannan sai ya bayyana ga abin da zai zo ma yuskidul mawaddata bainal muslimin abin da ke ka da soyayya tsakanin musulmi shine wa kulli ibadi ko wato kenan an ce mai wa'azi in ya karanta qur'ani za a tsare shi maimakon kuma su yi tunanin kashe shi sai su yi tunanin yaya za su yi su bata abin har abin nan hankalin su ya lalace to dan kuma ga abin da zai kada soyayya tsakanin musulmi wato in sun yi shi don su don komo su gyara wa kulli ibadi ka ce ma bayina muminnai ya kulu idza daral kalamu fi ma bainahum su haɗa lokacin da magana take tsakanin su kalimatu lati ya san kullu in za kai magana kai magana wadda ta kyawu ai altafa da ta hita laushi min gairi habi ibaratin layyina in kana magana da mutane ka yi magana mai magana mai laushi wa tahiyyatin tayyiba da gaisuwoyi waɗanda yake masu daɗi ku tsa a wannan madalla daga yana kake wannan ya zo da sun fara cikin a wajen wasu malamai hmm. suka ce masa ba zai mutum tausaya ko musu raguna a sha ya koyi kwana da kwanci sai Allah ka wani jawo shi ba wani rago zo mu je da ba rago ya kawo shi a irin mutum ya kana ji Hausa kana ji kaɗan kaɗan idan mutum ya ce yana son malam ina son yi musulunta ah, eh, when you uh, come to somebody to combat you to Islam and if he says you wait until you bring uh, a ram or something or until I finish my work then he is not a Muslim you convert that to Christian or to, to another uh, religion ah, so uh, it is necessary for anybody, whenever you come to him to convert you or to help you to convert to Islam. Uh, converting to Islam means submission to the laws of Allah. If you accept uh, to change your life from your um, uh, yeah? Uh, former life to what, what Allah says, then you are Muslim. that is the meaning of La ilaha illallah Rasulullah. is no deity of except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah who brought all the laws and the regulations which we are to follow in our uh, in our deeds. You understand? And Islam is not only to say prayers in the mosque, but it is it guides you e, wherever you go. Say La ilaha illallah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. alaihi wa sallam you pray for him because he has done a lot of work for you uh, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam then you are Muslim what is your name uh, don't like don't you like to change uh, what what name do you like Abu Bakar so abin nan mai kwali you go and take a bath and um, books also will help you ba wannan na Yeah. Have you a wife? Yes. Uh, when you go, you convert her. And mm. uh, there is no need of children. They, they are already converted with you. mm. Yes. Good. So, <coughs> so ga kalmar da ke sa ga magana wadda ke sa musulmi uh, ko su zauna abin nan su natsu wa qul li ibadi ka ce ma bayina ya muhammad ya idza arad idza dara al kalamu fi ma bainahu in ya zan magana ta gudana tsakanin su al kalimatu allati asan su fadi magana wadda take kyawu altafu da take taushi min gaida daga wajen bi ibaratin layyina da maganganu wadanda yake masu laushi wa tahiyatin wato shaitan yana sanyawar banna tsakanin mutane idan lam yataharraw fil kalami in ba su kirda don magana mai kyawu wadda za su faɗa wal mukhadabatil wal mukhadabati in kuma suna magana tsakanin su in ba su kirda don alkalimati tsayi ba kalmomi masu dadi alhasana masu dadi kun gane inna shaytana kana lil insani mubina wa lalle ya zanga mutun makiyi mai bayyanan na kiyya bayyana al'adawati mai bayyanan na kiyya yulki shahana yana jehawar kiyya ikhwati tsakanin yan uwa bil khashina da kalma guda mai launi da mutun yayi ma kalma guda ba ka kullun sai ka tuna ta kun ga ita fada thumma inna thumma inna al hikam ko inna al hukma bil zahiri hukunci da bayyane ake yi wa malbadin badin hum wakalun ila Allah in kai masa magana mai kyawo zuciya abin da cikin ka wannan abin nan wanda duk yayi ma magana mai kyawo ka yarda da shi baka san abin da cikin zuciya shi ba wannan Allah sai ya sani kullum ana yarda da abin da an kaji mutum ya faɗa da bakinsa kun gane to Allah taimake mu in za ka faɗa ka faɗi wacce kalba take sauki ba ni alƙalamin nan in yi rubutu ba alƙalamin nan kana bani ka gani <laughs> a ah, abin da ake zado ka dora zabe wa hikyau ah, a hausa ke kirzado kana kana zaben mene hikyau to ci gaba eh shahana kiyayya ne eh? ba ta abu mai kaushi to mu ci gaba ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا rabbukum alam bikum wato ubangijin ku shi yashi ku sanin halayen ku ai bina waya ku yashi yashi ku sanin abinda a cikin zukatan ku domin shi halitta abinda a cikin zukatan ku yashi ku sanin kenan cikin abinda a cikin zukatan ku in ya share hanku in ya so zai tausayin ku wa fa yuslihu ku ya gyara zukatan ku wa in ya shayu azabkum in kuma ya so zai muku azaba bi zunubikum saboda zunubanku fal amru bi yadihi al amri ga hannun Allah yake ta'ala wa idza qulta lahum in ka ce wa idza qulta lahum zalika in ka fada musu wannan magana fa qad ballagata kai ka da manzanci wa qumta bi wajibi ka tsayi da abin da an wajibi akan ko su yi ko ka su yi kai ka gama naka aiki wa ma arsalnaka alaihim wakila amma kuma ba mu aiko kai mai wakilci akan su ba wa tujbiran balle ka tilasta su ala tsadika bin Allah wa inna ma alayka albalagul mubin i da manzanci kawai wanda abbayyanan ne shi dai kake iyawa baka iya tilastawa balle ka ce har a tashi ai faɗa ka ji a malam Musa ba to ji eh, da da Abdul Majid Abdulmajid Malik eh. Allah ya ji kai eh, amin